a wannan majalisin muke karatu littafin ahalari wannan shine karatu na shidda bayan mun daɗe mun yi wajen sati uku ko abin da ya yi kama da hakan ba mu yi karatu ba kamar da muke faɗi wannan karatun mun ƙirƙire shi ne domin kafa ta facebook da kuma wani abu da ya kama da shi na social media amma ba ya hana wata rankila ya shiga cikin talabijin ko gidan rediyo ko wani abu da ya kama da haka kuma mun ƙirƙire shi ne muna yi ranakun litinin da talata radda uzuri ya samu sai a daddaka na baya duk cikin karatun da muke na a faru daga tushe ba wanda yake buƙatar kulawa kamar ahalari misali ba a cewa abu yana da wahala amma dai shi ya fi buƙatar ƙarin attention da ƙarin kulawa da ƙarin ba da hankali don haka da karatun ya samu satin da karatun bai samu ba sai a koma na baya a koma saurarawa domin a daddaka mu dai fatan mu shine kasance an fahimta kuma an bauta ma Allah akan basira an ka ma Allah akan hujja sannan ƙoƙarin da muke iya yi wanda radda muke da dama mu yi radda bamu da dama kuma muna fatar sai a yi uzuri a karatu na biyar mun tsaya wanka mun faɗi farillan wanka da sunnonin wanka da mustahabban wanka nan muka tsaya yau za mu tashi fasali wanda zai muna magana game da wanda ke da janaba abubuwan da baya halatta ya yi. Mala ce faslun fasali la yahillu lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci mai janaba ba ya shiga masallaci wannan muna yi ne akan fiqihun malikiya kuma in kana da aƙida ta ahlus sunna aƙidarka a babin Allah da sunayen shi da siffofin shi da manzanni da tashin kiyama da mala'iku aƙida ce ta ahlus sunna wanda ke ita ce aƙidar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce aƙidar sahabbai ita ce aƙida imamu malik imamu Shafi, imamu ahmad bin Hambal, ita ce aƙida ta ta ta inganta daga abu hanifa ita ce aƙida ta manyan malamai to kowace mazhaba kake ta ba baya cutar da kai kowace mazhaba kake ta ba baya cutar da kai in dai aƙida ka aqida ahlus sunna ce daɗa aƙidan fiƙihu da kai amfani da shi na mazhabar malikiya ne ko mazhabar hanafiya ne ko mazhabar shafi'iya ne ko mazhabar hanabila ne ko mazhabar zahiriya ne ko mazhabar ahlul hadisi ne ko ma takalidin wasu malamai kai wanda sun shahara da ilmin fiƙihu kamar kawai kai da suka zo daga baya kamar kai takalidin imamu nawawi kai gaba ɗaya a fahimta ce ta fiƙihu ko takalidin ibnu taymiya kai gaba ɗaya ko takalidin ibnu qayyim kai gaba ɗaya ko takalidin ibn hajar ka yi gaba ɗaya ko takalidin shaukani ka yi gaba ɗaya ko mutanen da suka zo daga baya bayan nan Fahimtar ka tafi ka tafi akan fahimtar bin ne akan fatoyin bin ka gina addinin ka ko akan fatoyin shek nasuddin albani ko akan fatoyin muhammad bin salih uthaymin ko akan fatowin wani jigu wani kusan malami la ya ka inda ka aƙida ce ta ahlus sunna kana itikadin abin da ya tabbata cikin Ƙur'ani game da Allah da hadisai ingantattu game da Allah game da rububiyya game da uluhiyya game da asma'u wa sifat kana kudurtawa game da manzanni game da ranar lahira game da a wannan fiƙihu-fiƙihu na fahimta na ibada akwai saɓanin malamai akwai fahimta wadda wanda ke tafiya akan mazhaba imam malik suka yi fahimta wadda ke tafiya akan mazhaba imam shafi suka yi wato ka samu dukkanin su wasu zo daga baya ma sun fita daga wannan fahimta akwai fahimtar mazhabar zahiriya akwai mazhabar ahlul hadith mazhabobi sun kai 85 wanda aka sani aka ruwaitowa in aqida ka aqida ahlus sunnati wal jama'a wajen fiqhu wa'annan abubuwan duk ijtihadi ne zai yi wata gaskiya yadda malakiya ta faɗi ta daidai ne zai yi ma abin da kake fahimta shine gaskiyan ba shine gaskiyan ba zai yi kai kana da wani naka ijtihadi da ka buga akan wani hadisi da su kuma wani ya buga nashi ijtihadi akan wani hadisi ba dole ba ne daidai ta kasance gare ka ko ta kasance gare shi duk da cewa kauli rajihi shi ma fahimta ne sentiment ya ce malamai sun yi sabani malikiya sun tafi akan kaza shafi'iya sun tafi akan kaza amma kauli mafi inganci duk wanda ya ce kauli mafi inganci inda kake in ka ce ƙauli mafi inganci shine ƙaulin malikiya ai dama ai shine mafi inganci inda malikiya kafin kai ba kai ka gano mafi inganci ne ba yanzu amma inda shafi'iya su san ba su yadda da cewa shine ƙauli mafi inganci ba in ka ce ƙauli mafi inganci shine ƙaulin shafi'iya eh dama shine tun kafin ka faɗi su shafi'iyan su inda suke shine ƙauli mafi inganci don suka gina shi malikiya san ba su yadda da cewa wannan shine ƙauli mafi inganci wato matsala ce ta ijtihadi duk abin da shafi fiqhu matsala ce ta ijtihadi insha Allah in aqida ka tana akan aqida ahli sunna akan abin da duk suka yi ijma'i wa'annan wajen aqida wajen sunayen Allah da siffofin Allah duk sun yi ijma'i Allah ɗaya ne shi kaɗai cincinta a bauta ma duk sun yi ijma'i tabbatar ma Allah sunayen shi da tabbatar ma Allah siffofin shi duk sun yi ijma'i akan Qur'ani magana Allah ce ba halitta Allah ba ce duk sun yi ijma'i akan Allah yana ji yana gani yana magana Allah yana duk siffofin da ya tabbatar ma kai ne cikin Qur'ani da sunayen da ya tabbatar ma kai ne da wanda annabi ya tabbatar mai hadisai ingantattu duk sun yi ijma'i akan ranar lahira akwai ta duk sun yi ijma'i akan azabar kabari akwai ta duk sun yi ijma'i akan cewa akwai wuta akwai aljanna duk sun yi ijma'i don ka samu bambanci akan matsalar fiqh ba matsala bane wasu su kamar malikiya suna ganin cewa da duk mazhabobin guda hudu mai janaba baya shiga masallaci wani yana ganin a ah, babu dalili mai jaba yana iya shiga masallaci duk wannan ɗan ƙaramin matsala ce wannan ana ce mai fiqhul asgar fiqhu ne mai ƙarami wanda yake zai yiwu su ne da gaskiya wanda zai zo ya ce ha kaza kaza imamu shaukani ya ce kaza ya faɗi dalili kaza zai yi imamu shaukani shine daidai kuma zai yi ba dole bane don imamu shaukani ya dogara ga hadisi kaza zan shine daidai zai yi hadisin da suka dogara shi shi yafi karfi zai yi fahimtar istinbadin su shi yafi na imamu shaukani wannan matsaloli na ijtihadi don haka lokacin da muke karatu a faru daga tushe muka ce a faru daga tushe ne mu za mu yi shi yadda yake a cikin wa'annan littattafan idan ka ji ina fatawa gaba an tambaye ina fatawa da wani hadisi da ya saba mai ahalari wannan karamin matsala ce abu ne wanda yake eh, hadisi na gani wanda ya inganta ko wani kauli na gani da wata mazhaba wanda ya fi burgewa kai baka kai can ba ni ma a lokacin da ni faro halarin shi kaɗai ni sani da abin da a ciki don haka in mun gama ahalari ya kasance kai nan ka tsaya kuma za ka bauta ma Allah da abin da a cikin ahalari daidai kake in ka ce ba za ka bauta ma Allah da abin da a cikin ahalari ba za ka ƙara gaba ka ƙara nema daidai kake yafi babu aula don haka duk abin da muka faɗi cikin ahalarin nan ka ji wani malami yana fatawa da hadisi ingantacce wanda ya saba mai to ka bi wancan fatawa da malamin ke yi da hadisi ingantacce in baka ji wani malami na fatawa da hadisi ingantacce ba ka riƙe wannan ya fi ka yi fatawa akan jahilci wannan shi daidai ne wancan hadisin ma da ka ji ana fatawa da shi daidai ne wancan hadisi ayin fatawa da shi ne akan wata mazhaba wannan kuma dama ba hujjoji ake kawo ba shi ma na nashi hadisai wannan fahimtar don haka abin da nake gaya maka duk abin da ya zo cikin ahalari haka za mu karanta shi kuma insha Allahu daidai ne in ka ji wani malami yana fatawa da hadisi ingantacce ta saba ma abin da a cikin ahalari to ka aje wannan abin da muka faɗi ka rika wannan fatawar ta hadisi ingantacce in baka ji ba ka yi amfani da wannan wannan daidai ne wannan shi yana da hadisai yana da hadisai ingantattu abu ne wanda yana ɗauka ai saɓani daga shi mai ahlar ya ce wala ya hillul junubi dukhulul Ba baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci sannan in malamai suka yi saɓani irin wannan wasu suka ce baya halatta a yi kaza wasu suka ce yana halatta a yi ya fi ka kiyaye imanin kada ka yi yanzu shi mai ahlari a mazhaban malikiya ba mai janaba bai shiga masallaci amma akwai masu ganin babu dalili amma babu mai ganin cewa in wanda bai shiga masallaci ba yana da janaba zai samu zunubi yanzu in ka shiga masallaci kana da janaba ka yi sadu da matakka ka yi mafalki mani ya fito ma sai ka tashi ka shiga masallaci mai ahalar yana ganin zaka samu zunubi malaman malikiya suna ganin ka samu zunubi akwai malaman da ke ganin a babu matsala kana iya shiga baka samun zunubi to amma in ka ki shiga babu malamin da ke ganin laihinka kaga wani ya ce ma ahwat da an ce maka babu kyawu a wata mazaba in ka shiga yanzu kana saɓani? yanzu in ka shiga masallaci kana janaba duk duniya duk dalilin da aka ba mai karkare akwai sabani a kanka wasu malamai suna ganin ka samu zunubi wasu malamai suna ganin baka samu zunubi ba to amma in ka ki shiga duk duniya babu malamin da ka ganin kayi laifi a ce mai janaba ga ya ki shiga masallaci sai a ce ai haramun ne mai janaba dole in kana da janaba ka tashi ka shiga masallaci kafin ka yi wankan janaba babu mai cewa haka nan saboda haka wannan abin daidai ne sai dai a samu wani kila ya zo da hujja ta duk abin da zai kafa yana ganin yana da wani dalili da ya fi wannan zama daidai kawai ba gani ya kai wannan kuskure ba ne a'a shi na gani yana da wani dalili da ya fi wannan zama daidai to in ka gamsu da dalilin matsalolin fiqh ba matsala kana iya biya amma dai kafin sannan ga abin da mai ahlar ya ce kuma shi daidai ne kuma yana da dalilai da hujjoji la yahillu lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani bai halatta ga mai janaba ya karanta alqur'ani illal ayata sai aya ɗaya wa nahwiha ko abin da ya kama da aya ɗaya litta'awwizi domin neman tsari zaka mutum yana buƙatar karanta ayatul kursi yazo zo kwanta yana janaba yana buƙatar karanta ayatul kursi don neman tsari yana halatta ya karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ko kuma wani abu da ya kama da aya kamar sura karama kenan kamar yana bukatar karanta kila qul huwallahu ahad ko bil ko addu'a wata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abubuwan masu tsarki ne karanta addu'a kana da tsarki kana da alwala yafi yafi abinda mutane da yawa ke sake kenan kai ba karanta alwala ko hadisi zaka karanta mi imamu suyudi ke jira cikin alfiya walil hadisi gusulu wata tatayyub in za a karanta hadisi sai an yi wanka an sa turare su magabata zai yi imamu shaukani ko wani ko shawul islam ibnu taimiyya. ko ibni hazam a zahiri su ce ba dole bane karanta qur'ani ba dole bane sai an karanta qur'ani sai ana da tsarki ake karanta qur'ani amma su ba su karanta sai suna da tsarki sai sun san yafi yanzu Allah kalla ka karanta qur'ani wani zai ce maka ha shi da hujja karanta qur'ani annabi babu abin da ke kange shi daga ambaton Allah eh, ko yana janaba yana ambaton Allah don haka ana karanta qur'ani ko akwai janaba in wanda ya ce ka sai ka tabbaci Allah wani yafi da karanta Qur'ani da tsarki da karanta Qur'ani da janaba wani fi. duk kowa ya fi yadda cewa karanta Qur'ani da tsarki ya fi to haka biye wa'annan abubuwan daidai ne sannan in ka samu wani dalili da yake sabana ka ba roshewa ake ba wa'annan abubuwan su tafi akan ladabi da tarbiyya don haka sai ka ce eh akwai kaulin da ke nuna yana halatta ga dalilin kaulin da yake halatta wannan wannan makbul wannan kowa yana karɓar shi kuma yana fahimta jumudi cewa sai mazhabar wani ko fahimtar wani ba dole bane to amma kuma abubuwa ya kamata a sa ladabi a sa fahimta don haka yanzu mai ahlar ya ce mana baya halatta mai janaba ya shiga masallaci baya halatta mai janaba ya karatun qur'ani inda duk mallaman duniya in ka yi shiga masallaci kana da tsarki in ka yi karatun qur'ani kana da tsarki kafi lada kafi lada kafi zama daidai kafi fita sabani babu sabanin kowa in kuma ka yi da su to akwai sabani ko da kana ganin kauli kaza shi yafi inganci wannan kuma ijtihadi ne naka ya kai ga ganin kauli kaza shi yafi inganci tayyib mala ce wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'il baridi Ah, baya halatta ga wanda baya iya amfani da ruwan sanyi an ya tiya hu, ya sadu da iyali ne hatta iddal alata har sai yayi tanadin ruwan zafi don haka wanda yake da mata ta yake son yi jima'i ya san in yi jima'i sai yayi wanka kuma shi ruwan sanyi gare bai ya samu jikin ruwan sanyi to wannan jima'in haramun ne sai ya tanadin ruwan zafi sai ya ce to bai in kunna ruwan zafi yanzu akwai ruwan zafi ko kuma na san zan iya kunna ruwan zafi bayan an gama na san zan iya kunna ruwan zafi akwai inda ba a ɗauki wuta don haka da ya sa hita akwai inda ya san ya san kawai a heated toilet ne tana da ruwan zafi ko kuma ko ma ba haka ba zai iya kunna gas zai iya kunna risho zai iya kunna murhu ya aza ruwa akwai ashana akwai kananzir akwai itacen da za a kunna akwai akwai akwai akwai risho akwai gas kuka akwai su a hita to babu matsala wannan yana iya yi amma dai ya san babu ruwan zafi ya san zai tashi sallah asuba ba zai samu sallah asuba ba kenan cikin jam'i bai samu cikin lokaci ba da gangan yayi to baya halatta sai malam ya ce illa an yahtalima sai in mafalki yayi fala shay alaihi babu komai ga shi da me saboda mafalki ba kai ka mallaka tai ba ka'idan musulunci rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah baya aza mana abin da bamu da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka mafalki ba kai ka sa ka yi mafalki ba baka iya mallakan mafalki baka iya mallaka ga abin da za ka yi mafalki amma kaga zo ma iyalanka kai kana iya hana kanka amma mafalki baka iya hana kanka don haka baka iya halatta ka zo ma iyalanka muddin baka da ruwan zahi ba in ka san baka yi amfani da ruwan sanyi amma in mafalki kai kawai ko da kawai gari sallah asuba mafalki kai ba laifinka bane baka da ruwan zafi baka san zaka mafalki ba sai malam mai ahlar ya ce babu komai gare ka to mun gama abin da ya shafi wanka a wannan babin mun faɗi yadda ake wanka mun faɗi farillai ne mun faɗi sunnoni ne mun faɗi mustahabbai ne yanzu ga abubuwan da baya halatta ga wanda baya wanda bai yi wankan janaba ba yayi mai janaba shiga masallaci karatun qur'ani sai aya ɗaya don neman tsari ko abin da ya kama da ita sannan baya halatta gare shi ya ya shiga baya halatta a gare shi mutum ya zo mata ta muddin bai tanadi ruwan zafi ba sai in mafalki ya babu komi gare can baya akwai wasu abubuwa da ya faɗi wanda bai faɗe su nan ba saboda yana magana alwala ne wanda bai da alwala yana iya waɗannan abubuwan da aka faɗi misali ya ce baya halatta mutum ya taɓi ƙur'ani wanda aka ce baya halatta taɓi ƙur'ani bai da alwala mai janaba min babi aula akwai wani abu da malamai ke ce babi aula for surety ake ce mai for surety argument ake ce mai shine cewa in an ce maka an ce duk wanda baya da naira dubu kada ya shigo nan to wanda bai da naira ɗari sai a ce min babu aula an hana mai ɗari tara shigowa bale mai naira wanda mai naira tis'in so shi ake ce ma babu aula ake ce mai wannan abu ne wanda na philosophy ne babu aula priority argument cewa an hana wani kaza in an ce babu shugaban kasan da ya isa ya shiga wannan wurin to in gwamna ya zo sai ce kai gwamna na magana shugaban kasa ba ya shigo a ina kai an ce babu local government chairman inda za a bari ya shigo sai kansila ya zo a cikin kuma kansila ku a suwa shine shine kai babu aula kai kai yafi a hana kamar akan wancan don haka sai mai ahalar can wajen alwala sai ce baya halatta a tabi allon qur'ani baya halatta a tabi qur'ani sai da alwala nan wajen mai janaba bai kawo ma ba ah, to me wanda bai da alwala ɗaya bai da janaba aka hana shi taɓa bale kai ya kamata kai amfani ka gane kai ma mai janaba tunda duk mai janaba bai da alwala na kai ma baka taɓa qur'ani baka taɓa allon qur'ani baka ɗawafi da sauransu sai ce faslun fit tayammum fasali da zai muna bayani game da taimama yanzu taimama sai ka saurara ka jiya ya ake taimama sai mala ya ce wa ya tayammamul musafiru fi gairi ma'asiya mai matafiyi da ba tafiyar sabon Allah ba Yanayin yin ƙasaru taimama taimama ko ƙasar ruwa ne taimama shine in baka samu ruwa ba an yi maka rangome ka yi taimama tsarki na ƙasa to amma wa ka matafiyi saboda a da tafiya babu ruwa yana da wahala ɗauke ruwa yanzu da tafiya cikin mota za a tsaya akwai bohol ga hanya akwai rijiya ga hanya akwai randa a hanya duk da babu wa'annan yana cikin ni'imomin Allah yanzu mutane suna cikin yalwa da ni'ima kullum butulce ma Allah suka yi kullum ca suka yi wahala yanzu in ta ta kama ka cikin abuja baka taba ganin mai tafiya abuja ƙasa ba a da ku daga wuce abuja ma daga sham zuwa misir a ƙasa ake tafiya daga ina zuwa ƙasa amma yanzu allah kalla zaka samu irin tirelan nan budadda ka shiga kuma in ka shiga ana tsaya wani waje ku ci abinci ku sha ruwa gwagwadon ruwan da kaka iya sha a buɗe honhu ka sha ruwa honhu annabi sassanin da ya yi aure da aka zo za a yi walima ruwan sama aka sha da su kwanta ƙasa ruwan honhu ai manyan ruwa ne ai manyan ruwa ne to wani ma zai sha fiye wata ma ba ruwan hoba ruwan sachet wani ma ruwan kwalba yake sha wata an ci gaba akwai yalwa akwai ni'ima kullum haka ne ka faɗi ni ban taɓa yadda a ce ana cikin wahala ba duk mai sauraron karatun nan wallahi mawadaci ne duk wanda ya kasance yana da hawaya da yake saurare sahabbai waya a tambayi annabi yana halitta a yi sallah da tufafi ɗaya abin da ke tuwaye eh, ɗaya kamar wando faɗai ba da riga na bace wake da tufafi biyu cikin ku ai ba dukkanin kuke da tufafi guda biyu ba yau ka gada min wanne ne bai da tufafi guda biyu kowa na da riga da wando tashe ka fi sahabbai zama wadace da kawai abin da yasa kake ganin ko da shi kana cikin wahala domin kana son duniya ne duniya kake so da yawa ka manta da lahira su kuma lahira suke tunani don haka cikin su annabi kira cikin kowa da tufafi biyu an ce ba a sallah tufafi daya yan ci ba sallah da wando tuwa da riga da wando yan ci ba sallah da riga ɗaya sai da wando to cikin ku ba mu riga da masu riga da wando kidayayyu ne wasu kuma fi yawa zane ɗaya gare su zane guda su suke lagawa su saka to amma saboda akwai yalwa wani ruwan famfo yake sha su sa ba su samu irin shan ruwan famfo ba rijiya ɗaya ne bi'ir a jefa kazanta ciki a jefa kyallen haila ciki kuma ita ke ɗiba ita ka sha aka dafa abinci da sauransu amma yau wani na shan ruwan rijiya wanda yake wankakke ruwan rijiya lafiya lau rijiya da yake shan ruwa ba a jefa kayan haila ciki tsabtatatta ce ka ji dan gata amma shi ke kuka ka samu ruwan rijiya wani ma ya wuce rijiya ruwan bohol wani ma ruwan famfo yake sha kai wani ruwan sachet yake sha wani ruwan gurha yake sha duk Allah zai tambaye mu manya-manyan ni'imomi ne wayanda su na gaba ba su samu ba sahabban manzon Allah ba su samu ba annabi sallallahu bai samu ba kuma sun fi mu daraja sun fi mu dokaka don haka sai malam ya ce matafi yana yin taimama saboda me ce matafi saboda da in zaka tafiya daga nan zuwa Kano daga nan sai dai ka ɗauki ruwanka yanzu kai ɗan gata kake kana samun famfo a hanya kana samun rijiya a hanya kana samun bohol a hanya kana samun sachet wata ana biyo ka har cikin mota in motan kasuwa kake in motan kake ana cewa a sai pure wata ana mai sanyi ma zaka samu ana sayin ruwan gora da ka yanzu baka buƙatar wannan amma shi matafiyi yana buƙatar a can da sai ya ɗauki ruwa to saboda ɗaukar ruwa ruwa nauyi ke da su ko a je ka ɗauki galan ɗaya zaka je Kano an baka wahala in daga Sokoto zaka je Kano ka ɗauki galan ɗaya kafin ka kai guso ka shanye shi <laughs> kana buƙatar sai in 50 liters zaka ɗauka 50 liters za zaka ɗauka kaga akwai wahala da yawa don haka ala kulli halin muna cikin ni'ima mai yawa tun sadda Allah ya yi duniya ba a taɓa zama cikin ni'ima ba kamar wannan lokacin akwai kuɗi hannun mutane akwai jin daɗi akwai yalwa kaga wani mutum yana da tufafi kala biyu set biyu wani yana da set uku wani yana da waya salula yana waya amma ce wallahi cikin wahala ake makaryacin banza wallahi ƙarya kake wallahi ana cikin ni'ima kuma sai Allah ya tambaye mu wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mu waya kana buga ma wani yana Kano kana buga ma wani yana Maiduguri amma wai cikin wahala ake saboda kame saboda ka zo zaman duniya ne tufafi kala uku fake ga wani yana da shadda bulu yana da fara yana da green dushi kadai ya aje wani ma yana da kala biyar wani yana da kala goma amma yana cewa wai ana cikin wahala takalmi wannan nasawa cikin sahabbai ba kowa ke da takalmi ba kasu suke tafiya babu takalmi wasu amma wannan takalmi kala biyu yana da slippers kuma yana da wani wani kala daya ya kai naira ɗari takwas ya kai naira dubu amma kuka yake yi in ka tambaye ibada ta kiyamun laili nawa ya kai saboda shi ba lahira yake tanadi ba duniya dai ta yi wahala ina ganin ba a samu da yawa ba to mai tafiya tafiyar da ba ta sabon Allah ba yana yin taimama tafiyar sabon Allah fa baya yi ko kasar ma in za mu zo kasar shi ma haka ne misali yanzu tafiyar da ba ta sabon Allah ba tafiyar neman ilimi tafiyar bauta ma Allah mutum ne tashi zuwa makka haikin hajji kaga zai kasar saboda me saboda tafiyar bauta ma Allah ne mutum ne tashi zuwa makaranta ya je makarantar addini daga Sokoto zuwa Kano zuwa Maiduguri zai kasar yana hanyar zuwa zai je wajen wa'azi zai kasar kai mutum ne zai je wajen neman abinci kasuwanci fatauci daga Sokoto zai je Kano ya ɗauku kaya zai je zai je bauta ma Allah ne kaga sai aka yi mai sauki dama kasar da taimama duk a hudu musulunci sauki gare gare ka biyu a zai je noma ne shi ma aikin bauta Allah ne abinci je nema kai zai je makarantar boko ne shi ma abinci ya je nema to amma mai sabon Allah fa a eh, kasar mutum ya je wajen kidnapping ko da ya je a shi tafiyar da ya ta kidnapping ta fi ta kai ta kasar ce ba ce a musulunci sauƙi ga rai. musulunci ta saka ya kaji a ka je wajen kidnapping ba za ka yi kasar ba ba za ka yi teba ba in ka samu ruwa ba wato ana so a dayyaka maka ne a wahal da kai tunda sabon Allah ka tafi wajen sata ka je wata kuka yi appointment da ita ka je inda take kaga wajen wajen harkar banza sai a ce a musulunci to sun kai ka ji kai kasar musulunci akwai masu wannan ra'ayin amma dai mazhabobi guda hudu duka suna akan cewa sai tafiya ta bauta Allah sai tafiya ta wadda ba ta sabon Allah ba ko ta duniya ce zaka je sada zumunta zaka je ganin abokinka zaka je maganin gari kawai yana halatta kul siru fil ardi yana halatta kai kasar yana halatta kai taimama amma sabon Allah zaka je kidnapping ba cewa ai musulunci ya ga tausan ka kidnapper kai ma ka zo kai kasar kai ma ka zo kai taimama ba ai zaka je sata ka ce ka yanka aljihu daga Kano zan je Lagos an fi samun kayan sata ko zaka je ɗauko kayan maye enugu zaka je ɗauko kayan abia zaka je ɗauko kayan maye kayan shaye-shaye sai a ce a musulunci to san kai ka gani kai ƙasar ku kai taimama a'a mai ahalar yace wa ya taimamul musafiru fi gairi ma'asiyatin matafi yana taimama inda ba tafiyar sabon Allah ba ne wal maridu haka mara lafiya yana yi lifari zatin ga sallar farilla au nafilatin ko sallar nafila wa yatayammamu al-hadiru sahih mazauni gida sabanin mai tafiya as-sahih mai lafiya sabanin mara lafiya shi ma yana yin taimama lil fara'id ga sallolin farilla idza khafa khuruj waqtiha idan ya ji tsoron fitar lokaci wannan yana cikin tambayoyin da ake ta yawan yi mutum ne ya waye gari da asuba bai samu ruwan da zai alwala ba ga masallaci ana sallah har za a yi ruku'i zai taimama a'a ba hitar lokaci bane kubcewar jam'i kubcewar jam'i bai halatta yin taimama ko da kawai gari ka diba ruwa babu ruwa kana ta neman ruwa ga masallaci za a gama sallah eh sai dai a gama ba za ka yi taimama ba ka ɗauki bokiti ka ɗauki jarka ka je nema a rijiya ka je nema a bohol ka jira a buɗe gidan wane a samu ruwa ka yi amma in lokacin sallah zai fita za ka yi kana nan kana ta neman ruwa sai ga rana za ta fito sai ka yi sauki ka yi taimama in kana zamne gida lafiyar kalau mara lafiya shi yana yi saboda mara lafiya bai iya samu jiki ne ruwa wani yana jin sanyi wani rashin lafiya ce an ce kai ya samu jiki ne ruwa to amma yanzu muna magana wanda ke lafiya kalau yake mazauni gida ne ba tafiya yake ba to duk yadda ya ga za a jam'i zai kuce mai sallar la'asar ce yake so ya samu an nemi ruwa ba an ci malima ya ce Allahu akbar sami Allahu limana sai dai ka bai su gama jami'in nan sai dai kai kai kadai amma ba za ka yi taimama ba amma kaga rana za ta faɗi sai ka yi taimama sai ka yi la'asa saboda tun yanzu nake mai ruwa har rana za ta faɗi lokacin sallah zai fita lafiya ta lau ina iya taɓa ruwa kuma zaman gida nake amma ban samu ruwan ba zaka ban in sauyi in yi taimama sai in yi sallah